Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, lord da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aure Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Sarfilu Hashin Gumel muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za ku cewa ma'aikatan kiwon lafiya a jihar Adamawa sun ce ba za su ci gaba da aiki ba domin ko an kwashe watanni uku ba a biya su ba za a shiga na hudu ba albashi. Kana za ku ji sabon shirin nan na Usman Ahmed Kabara wanda ke da take na kasa ba kasawa ba. Kana baba ya ko makeri ya kawo muna labaran da suka ɗauke hankulan jaridun ƙasar Ghana kanin ba ku masu saurare daman bayyana ra'ayoyin da kuka aiko mana ta wayan tarho amma fa duka waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya jami'an tsaro a kasar uganda sun fara gudanar da wani bincike kan wasu bayanan sirri da suka samu na cewar wasu mutane na shirin amfani da takardun ƙuri'un bogi a zaben da za a kasar yau alhamis da niyyar kawo kuɗi da haddasa tashin hankali a cewar mai magana da yawon rundunar 'yan sandan ƙasar uganda fred ananga ya ce yanzu haka an tura 'yan sanda da sauran hukumomin tsaro a duk faɗin ƙasar domin tabbatar da zaman lafiyan da zai baiwa mutane damar zuwa su kada ƙuri'unsu ba tare da fargaba ba amma kuma 'yan adawa na ganin yawan jami'an tsaron da aka tura sassan kasar wata hanya ce ta amfani da karfi wajen tsoratar da 'yan adawa domin shugaban kasa yoweri museveni da jam'iyyarsa ta national resistance movement su ci gaba da mulki a kasar sai dai inanga ya musanta wannan zargi na 'yan adawa yana mai cewa ba dalilin da ya sa aka aika jami'an ba kenan ya kuma ce 'yan sanda za su gaggauta binciken bayanan sirrin da ake cewa wasu mutane na shirin amfani da ƙuri'un bogi a zaben na yau alhamis girke makamai masu linzami na ƙasar china ta yi a kan ɗaya daga cikin tsibiran da ke ake rigima da ita a kansu da ke cikin babban tekun kudancin ta matakin da aka ce zai kawo tsaiko ga rigimar da take da makwabtanta amma jami'ai sun ce wannan ba zai kawo ƙarshen sintiri da shawagi da amurka ke yi a yankin ba wani jami'in ma'aikatar tsaron amurka ya faɗa wa wannan gidan rediyon cewa amurka na da ƙarfin da za ta iya wato tunkarar wannan makamai mai linzami na china da ta girke shi ma wani jami'in ma'aikatar tsaron amurka ya ce yanzu haka kuma cikin babban tekun kudancin china domin kare manufofi dokar ƙasa da ƙasa wanda ba zai canza ba wasu hotunan da aka ɗauka kuma aka wallafa a cikin wannan makon sun nuna yadda aka girke makamai masu linzami a kan tsibirin da ake takaddama na wood island lamarin da ya sa ma'aikatar tsaron amurka pentagon damuwa a cewar jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar bill orban manazarta sun ce wannan shine ya zamanto makami mai linzami na zamani da aka taɓa kaiwa wannan tsibiri irin wannan makami na nunin barazana ga duk jiragen saman da ke wucewa ta kusa da wannan tsibirin labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban ƙasar turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi alwashin ramo gayya ga harin bom na mota da aka kai jiya laraba a birnin ankara wanda ya kashe akalla mutane 28 da raunata wasu 61 ya ce wannan harin tsananin rashin imani ne abinda kuma hankali ba zai iya ɗauka ba ya kuma ce turkiyya za ta mai da martani ga waɗanda suka kai harin har ma da mutanen da suka bayar da izinin kai harin shugaba erdogan ya soke shirinsa na kai ziyara kasar azerbaijan shi ma firaminista ahmed davutoglu ya soke tafiyar da zai yi zuwa brussels inda zai gana da wasu shugabannin turai kan rikicin da ake fama na 'yan gudun hijira wata mota dauke da bam ta fashe akan hanya a lokacin da jerin gwanon motocin sojoji suka tsaya akan wata mahaɗa a birnin ankara inda yake kusa da ofishin 'yan majalisa da hedikwatar sojoji wasu da suka shaida faruwar lamarin sun ce za a iya jin ƙarar fashewar a yawancin sassa na birnin ma'aikatan agaji da 'yan sanda sun isa gurin cikin gaggawa inda suka taimaka waɗanda suka ji raunuka suka kuma kashe wutar da take ci ayarin manyan motoci sama da ɗari na majalisar ɗinkin duniya ne suka ɗauko kayan abinci da magani da sauran kayan jin kai zuwa wasu garuruwa biyar a siriya wanda suke ƙarƙashin ikon sojojin siriya da na 'yan tawaye kusan mutane dubu ɗari ba su da lafiya ko suke fama da yunwa wanda suka hada da maza da mata da ƙananan yara yanzu za su iya samun abinci da za su iya sakawa a bakin bakinsu ƙarƙashin wata yarjejeniya tsakanin gwamnatin siriya da majalisar ɗinkin duniya yanzu haka wasu motoci sun kai mujami al-sham wani gari da 'yan tawaye ke rike da ikonsa kuma sojojin gwamnatin siriya ke zagaye da shi sauran motocin kuwa sun kai garin fura da kafraya da ke arewa maso yammacin yankin idlib yayin da kuma wasu motocin suka kai ga garin madaya da zabadani garuruwan da ke kusa da birnin damascus wanda sojojin gwamnati suka kwato wakilin majalisar ɗinkin duniya a can syria stephen de mistura ya faɗa jiya talata bayan wani taron da suka yi a birnin damascus cewa kai kayan agaji kamar wani gwaji ne na gano da gaske gwamnatin syria ke yi akan alkawarin da na ta kyale majalisar ɗinkin duniya labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari faro takon daga jihar Adamawa inda ma'aikatan ciwon lafiya suka shiga yajin aiki domin ku an share watanni uku ana cikin na hudu ba albashi. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. cincirin da ma'aikatan jinya kenan na ƙananan hukumomi a jihar adamawa yayin da suka gudanar da wata zanga-zangar lumana domin nuna fushinsu game da rashin biyan su albashi na wasu watanni eh, abin da yake faruwa don agency ta biya mana aikin mu ba muna bin su kudi salaries fiye da wata uku ana neman wata hudu yanzu ma akwai na watan goma sha daya 2015 akwai disamba 2015 department daga numa ne muka zo tun da safe tun karfe shida muna nan maganan albashinmu wata uku ba biya shekara goma sha biyu ba promotion ko karfe namu an cire su ba mu san to sai dai kuma wannan zanga-zanga ta ma samu goyon baya daga wasu kungiyoyi a jihar comrade muhammad abba shine shugaban kungiyar ma'aikatan jinya na babban asibitin tarayya da ke yola wato fmc yola inda ma ya bayyana su na shiga wannan zanga-zangar. Eto eh mu a gefenmu na tarayya gaskiya muna samun albashinmu a kan karin lokaci amma ba musamman yake faruwa a local government level ba. bayan da za a aje ma'aikaci wata hudu yana da yara yana da iyali yana da ɗawainiya ba biya shi albashin shi ba ba zai iya biya wa fish ba yaran shi ba za su ci abinci ba wannan abun yana damu mu shi ne ya kawo wannan mu yi solidarity da yan uwanmu na local gamma mu goya musu baya su nemi su. tun farko da yake jawabi shugaban haɗakar kungiyoyin ma'aikatan jinya reshen jihar adama kumrar jarmiyan yokar ya mako zargi gwamnatin jihar ne da nuna shakulatin bangaro game da halin da suke ciki a yanzu. mu ne albashi mu na wata uku ba biya mu ba promotion yanzu mun shekara wasu shekara goma wasu shekara goma sha biyar ba biya mu ba ya promote namu ba kuma ba a biya mu albashi kuma ba a biya mu yadda ya kamata ba a biya mu bisa kari sai a hada wata biyu a biya a hada wata biyu a biya mu dima yana zama wahala ganin haka ne ma'aikata sun gaji kuma in in har inda wai ana aiki ne da aikin gwamnati ne sai dai a primary healthcare development agency sa'alin ba a biya ma'aikata ganin haka ne babu promotion babu biyan albashi wata uku mun yi christmas ba albashi mu sun koma makaranta babu albashi to sai dai kuma fada na tuntube shi shugaban hukumar kula da ayyukan jinya na jihar adama dr abdullahi belel ya ce fa ba haka mazancin yake ba a'a wannan ai ba ma'aikata bane wannan kungiya ne na ma'aikata ma'aikata ka sun sa abin da muke ci suna hakuri sun ga abin da ake fama amma yan kungiyar ne su ne suka sauraron dr abdullahi bello kenan shugaban hukumar kula da ayyukan jinya na jihar adamawan wanda kuma yanzu lokaci ne ma ke iya tabbatar da yadda za ta kaya ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya a yau a kasar nan masu mulki sun zama gafiya ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya to Allah. kafin mu ci gaba a girgije da wannan Dodo na cikin daji janari na kan, hanya jatan na cikin. To madalla har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu agogo ya ce karfe biyu na tsakar dare da minti goma sha biyu ga kuma shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da sallama a wannan sabon shiri na nakasa ba kasawa ba. Za mu dinga duba ne ga rayuwar nakasassu a faɗin duniya ta ɓangaren iliminsu, ayyukan yi da makamantansu. Salisu Ibrahim matashi ne mai larurar rashin idanu, amma yana ɗaya daga cikin fitattun 'yan jarida a Arewa. inda yake kallon nakasa a matsayin. Gaskiya ni a fahimta ta abin da na ɗauka nakasa ita ce kamar mutuwar zuci da kuma karaya a zuci. Hafsat Muhammad Baba shugabar wata kungiyar mata da yara ne a Kaduna inda take ganin. Dole ne wanda bai da lafiya din nan ya samu kulawa fiye da waɗanda suke da lafiya. Sannan su ma sauran ƴan uwa za a gwada musu yadda za ta yi makama ɗan uwansu ko ɗan uwansu wadda bata da lafiya din nan. Haka kuma akwai rahoton ta bakin nakasassu daga bangarori daban-daban. Sannan za mu dinga kawo muku labarai da bincike game da nakasassu a duniya. Bari mu fara da binciken wannan mako daga bakin Bello Habib Galadanci. A bisa ƙididdigar hukumar ƙidayar Najeriya da aka a shekara ta 2006, ta nuna cewa kimanin mutane miliyan uku da dubu ɗari biyu ne ke rayuwa da na nakasa a ƙasar, sannan kuma kaso 61 daga wannan lissafin matasa ne 'yan kimanin shekaru goma sha takwas zuwa sama. A baya bayanan ne kuma wata ƙungiya mai zaman kanta mai suna cibiyar 'yan ƙasa na kasassu ta bayyana cewa kimanin mutane miliyan goma sha tara a Najeriya na fama da nakasa. Ƙungiyar ta nuna haka yana da nasaba talauci da fatara. kididdigar kungiyar ya nuna cewa rashin tsarin ingantaccen kiwon lafiya da tsabtataccen ruwan sha da rashin tsabtar muhalli haɗarin hanya da cutar shan inna da kuma ayyukan ta'addanci a arewa su ne makasudin wannan matsala ta nakasa. ƙasa ofishin hukumar raya kasashe ta amurka ta bayyana cewa akalla kaso goma daga cikin jimlar mutane na afirka na su ne kuma zai iya yiwuwa sun kai kaso ashirin a matalautan kasashen nahiyar daga cikin nakasassun baya wasu mutum biyar daga cikin goma ne ke iya zuwa makaranta sannan mafi yawancinsu bara ita ce hanyar neman abin rayuwa yau da kullum hukumar ta nuna cewa yaƙe-yaƙen ta'addanci na ɗaya daga cikin sanadiyar na kasar mutanen nahiyar afirka sauran hanyoyin na kasar sun hada da cuta mai kare garkuwar jiki matsala na wajen haihuwa da rashin abinci mai gina jiki da karuwar yawan jama'a da talauci da raunukan gida da ma daji ko kan hanyoyi an gaishe ka bello shin nakasassu suna da wani buri kuwa hassan maina kaina ya jiyo mana ta bakin wasu nakasassu a Abuja. Ra'ayi na in samu jari in kama sana'a da wannan bar da nake gaskiya don Allah ni dole ce nake yin ta ba ni ra'ayin ta Tak tak ina son ko ni in kama sana'a ina samu jari na malam Muhammad Zairu a garin ya ka samu larurar ka wato faduwa ne da kan dorowa ina ice haka da da sanyi lokacin jin sanyi ana sanyi nan na dorowa zan yi ice sai na fado to na fado kafa ta kare sunana Muhammad Dayebu malam Muhammad daga wani gari kake daga Katsina ina son in samu jari in kama sana'a yanzu kai kamar wani sana'a ba ka iya yi sana'a da zan iya yi ina son sana'a ta zaune kamar yadda kowa ya huta mu muna son Allah ya taimake mu ma samu aikin kai a garin ya ka samu larurar ka tunda ne a haka na san gaskiya kaman polio kenan za ce eh ni dai lokacin tunda ne a haka na na waye gari na san wallahi yanzu wani kira za kai wa iyayen yara cewa a dinga kawai a dinga bari ana yi alluran polio a yara gaskiya za a rika bari su ana yi musu mana in ana musan a yawan yaran mu in haka za mu iya bari a rika yi musu ni kuma mutumin katsina ne malam kai kuma garin ya ka samu larurar ka inji ne ya buge ni nan wurin kuma injiya injina lokacin hudu gare ni to yanzu ko aikin ma wani abu ba na iya yi shine na zo habuja muke dan neman abu to an gaida hassan Yanzu bari mu je ga Salisu Ibrahim mu faro da jin shin wane ne Salisu. An haife ni kamar ranar talatin ga watan Disamba na shekarar alif tara A kuma lokacin da aka haife ni ina gari. To bayan da na kai kamar shekara shida zuwa bakwai ne a duniya sai na samu lalura ta rashin gani sakamakon ciwon ido da na ɗan samu. To daga nan bayan ƙoƙarin da aka yi na zuwa asibitoci da sauransu a biya fatara a shekarar alif da tamanin aka kai makaranta ta makafi da kurani mm. wacce a turanci ake cewa special education school tana nan a wata unguwa da ake cewa tudun maliki a birnin kano nan bayan gidan zuwa nan ne na yi firamare ɗina na yi makaramar a zuwa alif dari tara da casa'in da bakwai inda daga nan kuma sai na tafi makarantar secondary gwamnati ta gwali a shekara ta dubu biyu da ɗaya kuma sai na tafi kwalejin kimiyya da fasaha ta kaduna wato kaduna polytechnic inda nan kuma na yi diploma ta a kan aikin jarida shekara ta dubu biyu da biyar sai na koma Kaduna Polytechnic inda na samu babbar takardar shaida diploma ta kasa wacce ake cewa HND a mass communication sai aka tura ni jihar Akwa Ibom domin yi wa ƙasa hidima. Na fara aiki da nan gidan rediyo Najeriya Kaduna a shekara ta 2006 har dai watan Disamba ta 2009 lokacin da gwamnatin tarayya ta ba ni lambar yabo a watan Disamba na shekara ta 2009. To bayan nan ne ya na samu gurbin karo karatu daga Ford Foundation international sai na je jami'ar manchester gasar ingila na yi a digital communication zancen da nake da kai fellow ne na ford foundation ina da aure da yara Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ci gaba da hirar Salisu Ibrahim da irin wahalhalun da ya fuskanta kafin wannan lokaci. Hafsat Muhammad Babama ita ce shugabar kungiyar mata da yara ta Global Initiative for Women and Children da ke Kaduna. Mun tambaye ta Shin yaya ya kamata rayuwar waɗannan yara nakasassu ta kasance ne? To in dai yaro an haife shi da nakasa jariri mm. yana da buƙatar kulawa mm. kuma yana da buƙatar taimako saboda waɗansu abubuwan da yaro zai wanda aka haifa da lafiya mm. kamar irin su rarrafe ko zama ko tashi ya miƙe tsaye ya tafiya to idan akwai nakasa za ga cewa wani yaron ba zai iya ba. to dole ne na neman ƙarin taimako wurin eh, lokacin da yake rayuwa lokacin da kuma yake girma to dole sai iyaye sun kara sa ido sun kara kulawa kuma su kansu zuwa ma asibiti yana da muhimmanci a irin wannan yara dan za su ga wani lokaci yaro ya nakasa ko a kafa ko a hannu ko eh, a makanta to za ka ga cewa su ma asibiti gwamnati na kokari ta ga cewa eh, yaron nan ya taso cikin rayuwa kamar sauran yara wato bai kasance cewa nakasan nan ta zama wani aibu a gare shi yadda za ta hana shi walwala da kuma eh, sarrafa rayuwar shi ba shin wace rawa ce ya kamata kowanne ya taka musamman in aka ce yau gashi an haifi haifi yaro da nakasa ko kuma ya same ta daga baya wata irin rawa ce eh. kowa ya kamata ya taka a magana kuruce wa'annan yara masu nakasa. To kaga dai iyaye za su taka rawa wajen kulawa da 'ya'ya kamar in uwa tana da 'ya'ya waɗanda suke da lafiya da kuma wanda ba shi da lafiya to kaga dole ne wanda bai da lafiya din nan ya samu kulawa fiye da waɗanda suke da lafiya sannan su ma sauran 'yan uwa za a gwada musu yadda za ta taimaka ma ɗan uwansu ko ɗan hmm. uwansu wanda ba ta da lafiya din nan a hmm. fannin iyaye kenan a fannin asibiti kuma idan akwai wani taimako da likitoci za su iya yi su ma suna da rawar da za su taka hmm. domin su taimaka in ciwo ne a samu kan gadon ciwo in kuma abin da za a iya yin kamar irin wanda za ka ga kafa ta shanye ko hannu ya shanye kila ko mm. akwai wani gashi da ake yi na musamman mm. kaga asibiti za su dinga iya yin gashi din na har kila kafa ta dan mike maimakon ya dinga jan gindi kila zai iya dan takawa yana dan dingisawa ita kanta gwamnati kuma za ta iya ƙara taimakawa saboda ah, ta kawo tana da kamar irin makarantu haka ko gidan kulawa irin na wayannan yaran mm. to ta saka musu duk abin da ya kamata za a kula da su sannan ah, in karatu ne kuma to za ta samu eh, malamai kwararru wanda suka saba koyar da irin wayannan wannan yaran masu irin wannan nakasan su ma a saka su a irin wannan makarantun da za su taimaka ma yara saboda ne saboda ilimin su shi ma wato wani babban gishiki ne kuma yana da alfanu kwarai da gaske haka to na san cewa a baya kin yi aiki da wata ko in ce kungiyar jam'iyyar matan arewa wanda suka dinga hulɗa da magana marayu da sauransu kun dinga mm. samun yara ƙanana wanda misali kamar ake a yadda su ko na makamancin haka ko kuma a cikin su suna cikin makarantar taku ko kuma gidan marayu din sai a ce sun samu nakasa ya ya kuka dinga yi da rayuwarsu irin wannan ka san irin wayannan da yake marayu ne an koyar da su ko kuma an kawo su iyaye ba sa son su ko kuma akwai kunya a tattare da su to gidan marayu yakan karbi wayannan yaran ya mai da su su mm. sannan za a dinga daukan su ana kai su asibiti a likita yana kulawa da su amma kuma a nan ma cikin gidan marayu din akwai watan eh. kamar nurse na eh. wanda in dan karamin ciwo ya tashi to za ta kula da su akwai magunguna da za a bayar in kuma mm. ciwon ya fi karfinta to za a kai su asibiti to duk irin wannan aka kawo su mukan karbe su kuma mukan tafiyar da al'amuran su kamar da ake tafiyar da kowane al'amarin yaro domin yaro bai kamata a ce ka kawo wani bambanci ba kuma ya kamata ka gwada ma yaro tun yana fara tasowa cewa wannan na kasafa kada ya mai da ita kamar eh, eh, ta dame shi ko ya dame ta amma ya kasance cewa ka gwada mu cewa duk da nakasan nan zai iya yin abubuwa da yawa wanda shi kanshi wanda bai da nakasan zai iya yi. Mun gode Hafsat Baba sai kuma mako mai zuwa za mu ci gaba da tattaunawa da ke. yanzu gaba ɗaya a nan shirin na kasa ba kasawa ba ya kammala sai kuma wani makon in Allah ya kai mu za mu sake juyowa yanzu a madadin wanda ya haɗa shirin ciyo bahiro dodo ne sai ni usman kabara daga nan sashin hausa na muryar amurka ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa bisalam To madalla yanzu kuma ga baba ya kuma da labaran da suka ɗauki hankulan jaridun Ghana. fara shirin ne da jaridar da chronicle wacce ta rawaito hulicin wadda ake tuhuma da kashe wani dan majalisar dokoki a lokacin da ya bayyana a gaban kotu yana cewa na je ne don in sata amma ba don in kashe shi ba jaridar ta ce daniel asiedo dan shekaru goma sha tara da haihuwa ya nemi gafara akan abin da ya yi jaridar da chronicle ta ce alkalin karamin kotu steven owusu ya ce ya yi shiru ba lokaci kenan ba da zai ba bada labarinsa jaridar ta ce a halin yanzu kotu ta dora mai laifin kisa sai dai masu bincike sun ce suna bukatar mai laifin don ya taya su bincike a safiyar talatan makon jiya ne 'yan fashi suka kai hari a gidan dan majalisar dokoki wanda ke wakiltar mazabar abuwa kwanof a cikin jihar gabashin ghana da ke unguwar islegon a birnin accra wanda ya sanadiyar mutuwarsa sai kuma jaridar daily graphic wacce ita kuma ta bugo labarin yajin aiki da ma'aikatar babban asibitin jihar arewa maso yammacin kasar suka yi a jiya laraba don kyau amincewa da sabon shugaba da aka kawo shi a asibitin mai suna dr barnabas gandau jarida ta ci gaba da rawaito bayanin ma'aikatar asibitin inda suke nuna takaicinsu ga hukumar kiwon lafiya ta ghana cewa ta bar dr chris fofi wanda ya aiki a jihar kuma ya yi wa jihar bauta kimanin shekaru goma ta je ta ɗauko wani ya shugabanci asibitin a cewa jaridar daily graphic ma'aikatar sun ce ba suna kin dr Dr. Bana gando ba ne, sai dai suna ganin Dr. Chris Fufi ya fi shi cancantar wannan mukamin. Jarida ta ce masu zanga-zangan sun bayyana mata cewa ko da yake Dr. Chris Fufi dan asalin jihar bona a hafu ne, amma dai ya nuna kishi ga wannan jiha ta arewa maso yammacin kasar. idan muka leka jaridar da statesman za mu ga ta kano labarai mai cewa a warware kwamitin aiki da hukumar zabe ta kafa wanda 'yan jam'iyyar ndc mai mulki ke ciki jaridar da statesman ta ce wata kungiyar matsin lamba ta let my vote count ta kwatanta kwamitin aiki da hukumar zabe ta kafa don ya kula da harkokin zaɓe don samun zaman lafiya kafin zaɓe da lokacin zaɓe da ma bayan zaben cewa 'yan ndc ne ke cike ciki kuma hukumar zaben ta kafa wannan kwamitin ne ba tare da neman shawarwarin sauran jam'iyyun siyasar ƙasar ba kungiyar matsin lamba ta let by vote count ta kira ga hukumar zaɓe da ta rusa kwamitin ta koma baya ta yi abin da ya dace. Jaridar ta ce shugaban hukumar zaɓe Charlotte Osei ita ce shugaban wannan kwamitin aiki wanda Dr. Karl Mark Ahin mamba ne a ciki. Jaridar ta ce kungiyar Let My Vote Count ta gano wannan mutum sanannen dan jam'iyyar NDC mai mulki ne don haka akwai bukatar a rushe wannan kwamiti don yin abin da ya dace. ita kuwa jaridar deliga ta rawaito huruci ne na babban dan jaridar na abdulmalik kwakubaku akan albundahana na dora hoto a kan motocin bus bus inda yake cewa gwamnati na jin kafa wurin bayyana sakamakon binciken da aka yi akan wannan batu kuma hakan na kawo wa yaki da rashawa koma baya a cikin kasar jaridar ta ce babban editan jaridar da new crusading guy kwakubaku ya ce mataki da hafsan hafsoshi ya dauka na bincike da kuma kwato wasu kudade ya dace amma dai rashin bayyana sakamakon binciken ga jama'a zai iya kawo rashin yadda ga matakin da gwamnatin ta ɗauka jaridar daliga ta ce gwamnati da ta sha sukar labiri akan wannan shawara da ta yanke na kashe makudan kudade da suka kai sidi miliyan uku da dubu ɗari shida a cikin harajin man fetur wurin ɗora hotuna akan motocin bus bus ɗari da goma sha shida jama'a dai sun kwatanta wannan aiki da yin barna da kuma bazarar da dukiyar ƙasa. to mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi Assalamu alaikum sashen Hausa na BOE. A magana Muhammad Mai Haraji Sokoto State Shagar Local Government Filan Yaki. Don Allah BOE ku isan nan ga sakona da tsohon ga sabon shugaban ƙasarmu Muhammadu Buhari. Saboda muna son don Allah shi bi hanyar da aka yi shi bincika mana sanadin haɗuwar jirgin nan da ya kashe mana sarkin musulmi sannan da tsohon mataimakin gwamnan jihar Sokoto. Sauran ma'aikatan mu da na jihar Sokoto don Allah don annabi Buhari. shugaban kasa mu don Allah ka bincika mana ka a gano mai shi na a sanadin jirgin nan ya faɗi ya kashe mana waɗanga bayan Allah da mun kai hasala su samu jiha ta Sokoto. Salamu alaikum sayin Hausa na muryar Amurka. Mai magana magaji su kabe zai zagarci garki local government jiga state. Sayan Hausa ku bani dama zan yi kira ga shugaban karamar hukumar garki a Alhaji Audu Ila Manku. alhaji audu ila ku muna neman alfarma a gare ka mu mutanen zaidawa wannan lokacin da ya rage maka don allah ka yi amfani da wannan dama ka yi mana hanya don allah ko da birgi ne ka yi mana birgi ga kore ta karma kuma tambata zuwa tona zuwa sajiya zuwa Zaidawa. alhaji audu ila munku zaidawa ka ce kamar yadda munku take garin ka Ka taimaka ka yi mana wannan birgi tsakanin kore tambata koren tambata zuwa zaidawa Suna na Nasir Uba Hamza gabari daga Kano, Najeriya. Ina so in ba mai girma shugaban kasa na Najeriya shawara akan yadda kayayyakin amfani na yau da gobe suke tashin gauran zabi wanda jama'a da yawa ya shugaban ƙasa sun zaɓe ka saboda kyakkyawan zaton samun sauƙi a cikin wannan rayuwa da ake ciki a wannan ƙasa amma ina ganin ya shugaban ƙasa bi yadda za a yi ya kamata a duba yadda kayan abinci suke tashi Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka ne ne Sani galar da ke guro Hausawa a jihar na Najeriya. ina ba wa da jamman shawara akan ta ba da himma akan harkar noma da a ƙasa komai ya riga ya tsaya ta to madalla da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara takaice To mun ji cewa jami'an tsaro a kasar Uganda sun fara gudanar da bincike akan wasu bayanan sirri da suka samu na cewar wasu mutane na shirin amfani da takardun bogi na zaben da za a yi a kasar a yau Alhamis. Da niyyar kawo magudi da haddasa tashin hankali a cewar mai magana da yawon rundunar 'yan sandan kasar Uganda Fred Enanga. ya ce har yanzu yanzu haka an tura 'yan sanda da sauran hukumomin tsaro a duk faɗin ƙasar domin tabbatar da zaman lafiya da zai baiwa mutane damar zuwa su kada ƙuri'unsu ba tare da fargaba ba. girkin makamai masu linzami da kasar china ta yi akan ɗaya daga cikin tsibirin da ake rigima da ita a kansu da ke cikin babban tekun kudancinta matakin da aka ce zai kawo ko ga rigima da take da makwabtanta amma jami'ai sun ce wannan ba zai kawo ƙarshen sintiri da shawagin da amurka ke yi a yankin ba wani jami'in ma'aikatar tsaron amurka ya faɗa wannan gidan rediyon cewa amurka na da ƙarfin da za ta iya tunkara irin wannan makami mai linzami da china ta girke shugaban ƙasar turkiya To madalla yanzu kuma anan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da alasar ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. Ciki ko har da shirin Jummai Ali na sai bango ya tsage yanzu a madadin kowa da kowa anan sashin sashen Hausa. Musamman Sarfilu Hashin Gumel da ya taya ni gabatarwa sai Cubahiro ne wanda ya bada umarni da injiniyan mu David Magnus ni Ladan Ibrahim Auke cewa sai an ku.